ba don haka Allah dai ya nuna mana cewa wa'annan gaba ɗaya al'umma ne da ke sun wuce ayyukansu na gare su kuma na ku ayyuka na gare ku don haka wala tusaluna amma kyanu kanu ya'malun ba a tambayan ku me suka yi na haka kama da kai ka ɗauko wa kanka abinda ba ka iyawa Umar bin Abdulaziz wani ya ya tambaye shi game da abin da ya faru daga Sufin tsakanin Shi'atu Ali da Shi'atu Muawiya kan suwa ke kan daidai da yake ya san abin da yake ciki kuma ya karanci iri iren wayan ga ayoyi sai ce kun ga jini da aka zubda a wannan lokacin Allah ya kare ni hannuna bai shiga ciki ba ya ce me zai hana ni kame bakina ko kan bakina kuma ya shiga ciki in zo in faɗi wani abin da ranar kiyama za a sai da ni ana tambaya na ban iya ba da jawabi ya ce wa'annan mutane dukansu shugabanninmu ne Allah ya hore mu muna addu'a mu ce 'Rabba na fillana wal na lazina sabakuna bil iman Allah ka gafarta muna ka gafarta wa ‘yan’uwanmu uwanmu wanda gabace mu da imani kan wannan muke tafiya kuma ba za mu sake a kan wannan ba abin da ake bukata wuri na yau kenan kai ma abin da ake bukata a wurinka kenan kowa daga cikinmu abin da ake so kenan kada mu shiga cikin waɗanda su ba su da aiki dai nuna sahabi kaza e kaza wasu wasu ba su zagin kowane sahabi amma su suna faɗin gaskiya ne abin da ya faru duka shi sun faɗi wasu ce a'a a faɗi wa mutane gaskiya kawai sabon nan ba mutanen kirki ba ne haka wannan zance wayanda ke jagoranci a wurin wannan zance su ne rafida kowa ya sani shaidai wanda ya ki sani akwai lokacin da an ce wasu na zagin sahabbai kama Abubakar da Umar ne ce wallahi karya ake musu wanga magana da faɗi ba a gaskiya bane yau duk wani zai ce ba a gaskiya bane wallahi shi da kanshi bai ma kanshi gaskiya kuma yana da wani abin da dama ya yi sa a zuciyarsa yake yi amma mutum zai gaskiya ya san ko zangon nan akwai wanda ke iya kira Abubakar da Umar su ci mutuncinsu hankalinsu kwance su ce mutanen banza ne to kaga suna faɗin haka ne saboda danganta kawunansu da mutan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to in kana son ka danganta kanka da mutan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kata ka yi wa mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya in ka musu biyayya za ka dace da irin abin da suke a kai ranar kiyama amma an kaki musu biyayya ka zo kana abin sun zuciyanka ka tashi ranar kiyama kana daga cikin taɓaɓɓu akwai wani zance da aka samu daga amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu wanda wannan zance mutum ya karanta littafin nan sharhu najul balaga na ibnu abul hadid ya karanta wannan littafin mujalladi na farko shafi na 332 ko kuwa littafin na ashi'atu wa ahlul bait shafi na 51 ya ga wannan zance da ya faru a cikin rayuwa na ali na abi talib Allah ya ƙara yarda a gare shi zancen kamar haka yazo ce su ilal imamu ali alaihi salam an yi wa imamu ali alaihi salam tambaya lima musulmuna a muslimuna khalifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam ce mai suka zabi abubakar siddiq ya zama khalifa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ji tambayan da kyau musulmai sun zabi abubakar siddiq يزمو خليفة نا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت مسمى أنا أنا نفهم وين دا سكر يتعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم هر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبردونيا سنة رأي سنة المسلمون أنا سنة كما سكر زابي أبو بكر صديق يزمو خليفة سيقة تنبي إمام علي عليه السلام لما اختار المسلمون أبا بكر خليفة linnabi sallallahu alaihi yasa musulmai suka zaɓi abubakar siddiq ya zamo khalifa na annabi muhammad wa imaman lahum kuma ga zabe shi ya zamo musu shugaba ali abi talib allah ya kare yadda gare shi sai ali ya salam ya bada jawabi cewa inna nara ababakrin a hakun nasu biha ne mu a wannan zamanin mun ga cewa abubakar shi ne ya fi cancanta a cikin mutane wurin shugabanci Ina nara lalle ne mu muna ganin cewa ababakrin a hakun nasu biha abubakar shi ne ya fi cancantan halifanci a cikin mutane innahu la sahibul gar ne fa abokin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kogon nan kamar da sati wanda muka karanta aya ne da kishin tauba Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa Abubakar Siddiq shine sahibul ghar gashi Ali dan Abi Talib kuma yana faɗi cewa innahu la sahibul ghar shine abokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa a cikin kogon nan wa thani shine biyu a cikin mutane biyun nan illa tansuru faqad nasarahullah id akhadahu alladhina kafaru thaniyatayn id huma filgari ghar id yaqulu li sahibihi la tazan shine thaniyatayn shine biu a cikin mutane biu cikin mutane cikin wannan kogo yace wa inna la na'rifu lahu sinna ko mun san abubakar da kasancewa dattijo ne a cikin mun san dattako da ke tare da shi babban mutum ne wanda yake yana cikin mu babban mutum ne wanda kuma yana kusa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ali ya ce wala kada amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala kada amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bis salati huwa hayyin ce hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya hori abubakar ya bada sallah shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye wannan zance kenan na ali na abi talib muna son mu saurari wannan da kyau domin wanda ke da awan yana bin alul ya kamata ya bi abin da suke faɗi wannan zai gwada yana bin su amma ba kawai mu ne mabiyan alibai ciki na intisab dan ka danganta kanka zuwa gare shi ka samu tsira ba zancen ali na abi talib ne wanda muke duba sharhu najul balaga na ibnu abil hadid ya ga wannan zance kan mujalladi na farko shafi na 332 ko kuwa littafi na ashi'atu alul bait shafi na 51 ya samu wannan zance ali dan abi talib na cewa wala amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bis salati wa hayy ce annabi sallallahu ya hori abubakar ya bada sallah shi annabi sallallahu yana rayi kaga wannan na nuna cewa abubakar ya cancanci halifanci ne ba satawa yayi ba domin ana cewa ya sata halifanci ne a wurin ali dan abi talib dan haka ake kafurta shi kuma ga wannan zance a cikin littattafan wa'anda ke wannan da'awa inda sun yi biyayya ga abin da malumansu ko wanda suke da'awan cewa suna bin su abin da suka faɗa har malumman su rubuta a cikin littattafan su wallahi da sun san darajar abubakar musamman sa'annan da sauran sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har akwai wani zance wanda aka ruwaito daga ali ɗan abi talib Allah ya ƙara yarda a gari shi da yake cewa wa kana afdaluhum fil islami kama za'amtu wo kuma wanda yafi kowa falala a cikin musulunci kamar yanda ni nake gani shi Ali da Abi Talib kenan gani shi ba ganin wani da ke raye a yau yake da yana bin Ali Abi Talib ba Ya ce in kana neman mutum da yake ya fi kowa falala da daraja a cikin musulunci kamar yadda nake gani wa ansawhum lillahi wa rasuli sanai wanda ya fi kowa yi wa Allah da manzon biyayya a cikin al'umman nan yace shine ne khalifatu siddiq yace khalifa abubakar siddiq shine wanda yafi kowa sa'annan shi yace wal faruk sanin da halifa na biyu umar al bayan ya faɗa ce wala amri yace ina rantsuwa da rayuwa da Allah subhanahu wata'ala ya bani inna makanahuma fil Islami la'azim ce lalle ne matsayin abubakar da umar a cikin musulunci matsayi ne wanda yake mai girma wa innal musaba hima ko kuma duk wanda zai aibanci abubakar da umar duk wanda zai shafawa abubakar da umar kashin kaza ya ce la jarhum fil islam shadidun ko shi ya tabbatar cewa musulunci ne yake yi wa kurji musulunci ne yake shafa wa kashin kaza ba abubakar da umar ba da ya kare sai kada baki ya ce rahima wahu ya ce allah ya yi wa abubakar da umar jin kai wa jazahuma bi asani ma amila kuma allah ya saka wa su bin nan da sakamako wanda ya fi kyawu kan abin da suka aikata waye wannan zance ali ɗan abi talib radiyallahu anhu ali ɗan abi talib radiyallahu anhu wanda rafida suke da cewa shi suke bi wannan zance ina cikin littafin 'yan shi'a akwai sharhi na najul balaga ba wanda muka faɗi farko ba wanda malamin shi'a mai suna almaitam shine yayin wannan sharhi mujalladi na farko shafi na 41 wallafa da aka yi daga birnin tahiran babban birnin ƙasar iran in an duba cikin wannan littafi sharhu na hajjul balaga na almaitam za a samu wannan zance da yake yi game da abubakar da umar kai da ke da awon kana bin albait kana bin ali na da ya'yan ko mutan gidansa shin wannan zance ka taba ji kuwa in ka taba ji shi daidaita da wanda kake yau shin yayi daidai kuwa su kake bi ko kana wani addini daban ba wanda wa'annan mutane suka zo da shi ba wannan muna faɗi ne ba don ganin mun faɗi kowa ya bar wani tafarki da bai da kyau bi mai kyau ba amma dan ya zama hujja ga wanda ke kuwan cewa abubakar azalimi ne wanda ake yi wa yakin shine ali ibn abi talib mu abin da yake faɗi kuma wannan rubutu ba cikin littafin ahlus sunna aka dauko ba ce a ai ahlus sunna dama haka suke shi su ta faɗin abin da yake ya dace da son su wannan littafi na yan shi'a ne wanda aka wallafa a cibiyan shi'anci na duniya tahiran wanda kasan tahiran babban birni kenan na kasan iran a duba cikin wannan littafi sharhu najul balaga na almaisam za a samu wannan zance har wa yau akwai ruwaya da majalisi ya yi daga malamin shi'a mai suna attusi shi majalisi malamin shi'a ne attusi shi ma malamin shi'a na to majalisi ya roto daga tusi wani ruwaya wanda yake kuma ya ce ruwaya ne mai ƙarfi anil imamu aliyin karramallahu wajaha daga Imama ali Allah ya ƙara karrama ainihin huskansa annahu qala shi ali na abi talib shine ya faɗa ya ce usikum fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fa muku wasiya game da lamari na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam usikum fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina muku wasiya game da lamari na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasubbuhum kada ku zage su duwan dan shi'a da ke jin wannan ya bude kunnin shi ya ji da kyau la tasubbuhum kada ku zage su ali dan abi talib ke faɗin wannan kana son gaskiya ko wani wallahi son gaskiya ya bane je tafarki na shi'a saboda wani bayanin da aka mai amma kaji malamin da ki da shi ya ma bayani kabi yana zagin abubakar ko yana zagin umar yana kyaman ma ya ji an ce ma wani abubakar bai son wannan sunan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne in an ce sahabbai bai son ya ji ma an ce sahabbai to ga wasiya na ali ibn abi talib da yake yi wa shi shi'a yace la tasubbuhum kada ku zagi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum ashabu nabiyikum yace ko ba komai abokan annabinku kenan ka baka da wanda ka bai da shi target wanda in ka bude baki zaka faɗi ba daidai ba shi shi shi abokin annabinka ya ce fa'innahum ashabu na biyikun ya ce wa'annan mutanen sahabban annabinku kenan ko ya kake ganin ba su yi daidai ba su ne abokan annabinka da kada ka zage su ya ce wa humul ladina lam yabtadi'u fi dini shai'a ko kuma kana neman wa'anda ba su yi bid'a a cikin addini ko kada masu ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ji wannan zance fa daga Ali dan Abi Talib yana fadin zance wanda yake zancen gaskiya domin haka shi ne kanshi ya rayu bisa ga gaskiya ba mutum ne wanda ke tare da hak irin yanda ake samun wasu masu da'awan suna bin shi suke yi a yau ba yana cewa su ne alladina lam yabtadi'u fil isla fi dini shay'a sune wanda basu kirkiro wani abu a cikin addini ba walam yuwakkiru sahiba bid'a yace ko wasta taba ba marawa wani dan bid'a baya ba ko ya zaka mutum na bid'a to kana mai wanda basu marawa dan bid'a baya sune sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace kwarai kuwa ausani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi haula yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine min wasiya kan sahabban nan yace kada in zage su kada in yi wasa da su ali ibn abi talib shi ya wannan zance mai da'awa yana bin ali ibn abi talib kuma yana zagin sahabban na matsayin ka ga zancen ali ibn abi talib kaji in baka taba ji ba yau kaji kuma kana son ka ga inda zaka samu zancen ka tabbatar yana cikin littafin yan shi'a ka nemi littafin nan mai suna hayatul kulub na malamin shi'a mai suna al hayatul kulub na malamin shi'a mai suna majlisi in goma ka taba jin wannan littafin ba akwai littafin da yake ya shahara daga cikin littattafan yan shi'a biharul anwar wanda shi majalisi har shi ya rubuta wannan littafin nemi biharul anwar mujalladi na 22 shafi na 305 zuwa shafi na 306 ka nemi biharul anwar volume 22 page 305 zuwa page 306 kaga wannan zance da ali ɗan abi talib ya yi na wasiya da yake yi muku ku 'yan shi'a cewa ku bar zagin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su ne sahabban annabinku kuma su ne mutane wanda yake ba su yi bid'a a cikin rayuwarsu ba ko kaɗan ka ba su taɓa ɗaurewa ɗan bid'a gindi ba ya ce kuma ƙwarai ina muku wannan wasiya ne domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya kan kula da nan mutane sahabbansa kada in ci mutuncin wani daga cikin sahabbai nashi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka muka dubi ayan nan da wa'yan nan nusus zama karanta a cikin littattafan shi'a zai kara gamsar da mu cewa ina ne ya kamata mutum ya nufa wani tafarki ya kamata mutum ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ce wancan ka al'umma ne da ke sun shuɗe aikin su na gare su ku kuma aikin ku na gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba a tambayan ku game da abin da wayannan mutane da kasance suna aikatawa da haka sai kowa ya shiga kubinsa kowa ya tsaya inda ya kamata ya tsaya kada mutum ya je yana damuwa da abin da bai gano shi ba ya je yana damuwa da abin da yake ba na shi